ya hure kura misali haka yana iya gyaran murya sai da ina wa ba su ɗauka sallah kamar ne da shugaba daga cikin shugabannin mazhabobin nan guda hudu da muka yarda da su al-imam abu